kundin Hausa Novels. Ƙayar ruwa, babi na takwas. Ko iyayensu kuka suke da halinsu, shi ne ni kuma yanzu za a zo a ɗauko min su in riƙe a wannan sanyin halin nawa, salon wata rana su fusata ni in sauke musu fushina, in ƙara baƙin jini, dama ya lafiyar kura balanta ne an taɓo ta. Na san dole akwai wata a ƙasa, sai dai ina roƙon Allah ya ɗora ni a kansu, ya kuma sauya duk wata baƙar manufa da aka ƙulla a kan haka. Murmushi na ƙaƙalo na ce da shi, To muna godiya matuƙa, Allah ya taya mu riƙo, na ji daɗi sosai ko ba komai, ma rage kewa. Na faɗa ina nuna jin daɗin da bai kai har zuciyata ba, saboda cike nake da fargabar rayuwarmu tare da yara. Bai ce da ni komai ba ya yi shiru. Na sauke ajiyar zuciya na fita daga ɗakin. ɗakina na koma na canja kaya. Dama a falo na bar jakata da wayata, kuma da zuwa na yanzu na tarar da kiran ummani. Sai na ji gabana ya faɗi ganin miss call har biyar. Take na fara tunanin anya lafiya domin bata taɓa yi min miss irin wannan ba. Ummani duk inda ta kira waya sau biyu ba a ɗaga ba haƙura take yi. Sai ta ce bata san uzurin mutum ba idan ya gama zai biyo baya. Zama ne a kan kujera jikina na rawa na bi kiran. Sai dai ko da kiran ya tafi a lokacin, kamfanin ke shaida mun ba ni da kati. Ƙaramin tsaki na na tuna fa ashe tun shekaran jiya muna da waya da matarsa duk katin ya ƙare. Ina zaune Hubbi ya zo fita. Ina kallonsa ɓacin ran hana ni zuwa makaranta ya ƙaru. Na kawar da kai kawai. Na kasa share shi saboda ina son ya bani aron wayarsa. Cikin shakkar yi masa magana na ce, hubbi don Allah aron wayarka za ka bani in kira Ummani. Ummani yana zama a kan kujera ya ce mu Me ya samu taki? Babu kati. Har zai miƙa min wayar tasa sai kuma ya fasa ce bari in sa miki katin wanda layin. Aital din. Cikin wasu 'yan sakonni sai ga sakon katin ɗari biyar ya shigo. Na yi masa godiya sosai na danna lambar Ummani. na kira sai dai haka ta gama ringin har sau biyu ba a ɗaga ba. Take gaba na ya tsananta faɗuwa. Ban san lokacin da na yi mazauni a gefen hubi ma ina damƙar gefen rigarsa. Lafiya? A ruɗe kamar zan yi kuka na ce masa, Ba ta ɗaga wayar ba ne, kuma kaga miskol ɗinta har biyar na tarar. ganin yadda jikina ya ɗauki ɓari ya karɓi wayar daga hannuna yana ƙoƙarin kiran sai ga kiran hindu na shigowa Ya ɗaga ya miƙa min amma sai na kasa karɓa domin ban san me kunnuwa na za su ya min. Shi ya amshi kiran a maimakon ya ji murya Hindu sai ya ji murya Umma na cewa Sa'ida ina hanya ne shi ya sa ban ɗaga ba kuma na shigo gidan babu kati awar sai na ari ta Hindu. Ina zaune a kan kujera ya ce min wata wawiyar ajiyar zuciya na sauke ina hamdala ga Allah yayin da Hubbi suka shiga gaisawa da ita yana shaida mata rikicewar da na yi akan rashin ɗaga kiran nata. Bayan sun gama 'yar su ya miƙo man wayar yana murmushin laɓe tare da tsokanata, wanda haka ni kuma yasa na ji raina ya yi sanyi domin rabona da ganin annuri a fuskarsa har na manta balle kuma murmushi irin haka. Cikin wani irin jin daɗi mara misaltuwa muke waya da mahaifiyata. Kira na kawai ta yi, ta jiya muke, ashe ma ko da ta bar min miskol ɗin da yawa ba ita ta yi kiran ba, hannasu ta bawa. Ita kuma dama bata iya kiran hankali ba, kusan kullum sai abba ya yi ta yi mata faɗa akan hakan muna war na ji duk damuwata ta gushe tana ta bani labarai masu daɗi ni kuma ba ni da labarin da zan bata wanda zai sanya ta farin ciki sai dai na ji muryarta ta fara sauyawa wadda ke shaida min tana ƙoƙarin gano cewar ina cikin matsala ne sai na saurin gusar da tunanin hakan a ranta ni ma na bata labarin sa'atika da aka bani ina shaida mata cewar ma yau za a kawo su Aiko cikin farin ciki kamar ta yi mai. Ta ji daɗi sosai, tana ta yi wa iyaye godiya da sa albarka. Ta ce ma na ba wa hobi shi ma ta yi masa murna. Ni kuma ta ta min nasiha sosai game da riƙon yaran. Sai kuma kawai na ji ta koma ambaton wannan kyauta ce daga Allah na same ta. Ya bani tasilar ta silar wasu. Na rike su ‘ya'yana da amana kar in cutar da su. Yarda da aminta cewar zan kula da su ne yasa har iyayen yaran suka bani. duk da cewar sun yi domin ɗan uwansu ne, amma duk da haka don suna da yaƙinin matarsa mutuniyar arziki ce yasa suka bashi. Nasihohinta su suka ƙara karya min da zuciya, na ji tana ambaton 'ya'yanki, sai na ɗinga jin wani irin yanayi na tsirga min a dukkanin jikina. Haka zuciyata ta ɗinga motsa, ban san ban san yadda zan kwatanta abin da nake ji ba. hawaye na ji sun sauko min nasihar ta ta ƙarshe abin da ta ce min ki so su tamkar ke kika yi naƙudar su kar ki cutar da su kar ki ɗinga yi musu kallon baki kika haife su ba kuma ki yi haƙuri da duk halin su domin ko ɗan da ka haifa sai ka yi haƙuri da shi Allah ya taya ki roƙo ya albarkaci zuri'a idan kina da rabo ke ma Allah ya kawo lokacin muna raye da haka muka yi sallama da ita kuka sosai na saki sama sama hubbi ke lallashi na da yake ma ya ji duk wayar tamu. Haka na miƙe ina jin wani iri, na shiga aikin tarbar ‘ya'yana. Har na hausa ma zan fara gyara musu ɗakin sai kuma na ga dai gwara in fara ɗora abinci. Na sauko na shiga kicin. Ba ni na gama girkin ba sai a zahar duk da cewa da wuri na ɗora. To amma da yake da shi shi ne ya fi dambu wahala shi yasa na jima. Ina kicin ɗin ne nake jo kamar tashin hayaniya daga falo. Na wanke hannuna na fito cikin sauri, tsaye na tarar da su yaya Aisha. Da fara'ata na gaishe ta ta amsa min babu yabo babu sallasa. Hannu na buɗe rumana ina murmushin jin daɗi. Jikina suka zo suka shige na rungume su tsam ba tare da na sani ba na ji saukar hawaye a kumatuna. Na janyo su a jikina muna gaisawa da su. Yaran su ma sai murna suke yi. Dama dai in dai yaran ne suna son zuwa gidan yaye ƙarami. Anta Aisha ce ta ce, sha nake gidan ma babu kowa muke ta sallama ba amsa mana ba wannan ai sai a shigo a yi sata baka san an yi ba shirun ya haɗe da saukowar yayi daga saman bene tana watsa min wani kallon banza ta ce da kina ciki amma kina ji mutane suna ta sallama kin kasa fitowa wallahi yayi ban ji bane da yake na kunna rediyo ina girki sannunku da zuwa yauwa ta amsa a dakile kafin ta ce Baban yaran nan ya ce su na sama. Na hau da kayansu kuma na ga babu wani ɗaki gyararre. Cikin fargaba na ce, “Eh, ɗakin kusa da nawa ne nasu. Aikin da nake yi nema ma ya sa ban samu na gyara musu ba. Da ike za a kawo gadajen su Masu kahar kuma shiru na ga ba zo ba. Anta Aisha ce ta ce, “Gyara ya hau kanmu kenan, to bara mu je mu gyara musu.” Na yi saurin tarar numfashinta na ce. habba an ta Aisha ban isa ba saboda su wallahi na ce gwara in fara dafa abincin amma ai na ma gama yanzu zan je in gyara musu ta wuce ni tana faɗin a'a gwara dai ki yi abin da kika saba ki dafa ki ciki kwanta ai ni ba zan iya tafiya in bar su haka ba ban ga gurin sanya haƙarƙarin su a makwanci ba ba zan iya samun sukuni ba sam ba da sauƙi na yi naƙudar ba don ma dai nazifi ne amma wallahi ba daban haka ba, da da yarinya ta zan juya. Ka yi sadaukarwar abin da ka haifa su kutum guda, kuma tun ba a je ko ina ba an nuna maka kulawar ba za ta yiwu ba, ko da yake ba a san sanin ciwon 'ya'yan ba ne. Yaya ni na yi nan, zuciyata ta matse sosai da zafi, na mayar da ruwan hawayen da suka ci ciko idanuwana, ban iya cewa komai ba. yi ta bi bayanta suka yi saman suka bar ni nan da yaran. na mai da kallo na ga yaran da suke tsaye a gabana. Na dafa su ina ƙaƙalo murmushi na ce, Yaran albarka an zuba muku abinci? Atika ta ce, Eh, matar yaya Eh, matar yaye kalami me kika dafa mana? Na kama kumatinta ina cewa abu mai daɗi har sai kunnen ki yayi rawa. Suka ɗan yi dariya rumana na cewa, Falfecin kaji? Na gyaɗa kai na ce, Eh, har da shi, sai kuma dashi shi. Rumana na tsalle ta ce, Ilin wanda make yi? Na daga mata kai, tabbacin haka. Duk suka kama murna, ina rike da hannayensu muka wuce kicin. A tire na zuba musu, na sanyo musu farfesun namar kazan a boils. A nan kan kafin na ajiye musu, muka zauna muka fara ci ni kuma na juya. A nan kan kafin na ajiye musu, suka zauna suka fara ci ni kuma na juya cikin kicin domin zuba wa su yaya nasu. Kiran Whoopi ne ya shigo wayata na daga yake shaida min masu kayan furnitures din sun zo. Na fita na hau saman na shaida wasu yaya. Sai sannan ne nake ƙara ganin ashe ma ba su kaɗai ba ne har da wasu baƙin wannan suka zo su yi musu gyara. Cikin su biyun babu wacce ta tanka min bayan waɗancan da suka gaishe ni. Na juya na sako ina faɗa mai gadi ya yi wa ma'aikatan isu. Ai na fita ai na fita haƙƙinsu tunda na sanar musu za a shigo. Ina ɗakin Hubi na jiyo muryar yara yana kwakwazon faɗa. Menene haka? Nake ganin ku zauna a ƙasa kamar wasu almajirai. Don me Nazif ya siyo wancan dainin ɗin da ya ajiye? Yo daman don kwalliya ne? Kai ku tashi ku koma can ku ci abincin ku. kar na ƙara ganin an baku abinci kun zauna a nan ƙasan kafet. Ai ba baƙi ba ne ku, nan gidanku ne gidan ubanku ne ku yadda kuke so ku yadda kuka dama kar ku ji sharkar uban kowa duk abin da kuke so ku yi magana da babanku idan antin ta ƙi muku idan antin taku ta yi muku mugun abu to ku dinga faɗa masa kun ji ko sai anta Aisha ta ɗora da faɗin mm, ni dai yaya ba dan kin ce wallahi yaran nan ba za su zauna ba Ji fadan Allah yadda aka bar su su kaɗai a falo kamar wasu marayu, ko baƙi aka yi sai sun ce ‘ya'yan riko ne ba na gidan ba ne, don an bambanta ƙiri-ƙiri. To dai ni har ga Allah ina ganin wani canji da ban gamsu da shi ba. Zan ɗauki yarinyata, ba zan cutar da kaina ba akan yi wa ƙanina kara. Da babban murya yayi ta kwala min kira, kamar wacce aka hankaɗo daga ɗakin, sai gani na fito jiki na ɓari yake. A da barbarce na ce, kun sauko ga abincin. Ke dalla can dakata banza mara mutunci bayin watattu ba ne mu da fara ma in tambaye ki nan gidan waye. Kaina a ƙasa muryana a sarƙe na ce gidan aure na ta yi wani makirin murmushi ta sake cewa to gyara zancenki domin ko yanzu ba sai an jima ba kina iya barin gidan nan ki fita a fanko nan gidan nazifi ne nazifi kuma ƙanena ne ba 'yan uba muka haɗa ba uwa ɗaya uba ɗaya tafi gaban wasa duk abin da ya mallaka yana da iko da shi kamar yadda duk mallakinsa ina da iko da shi soyayyar da muke yi masa da tausayinsa ya sa muka ɗauki 'ya'yanmu muka bashi wa'innan yaran da kike gani ba bare ba ne su baki da ikon kallon su ki ce musu nan ba gidan ubansu ba ne ballantana ki yi musu iyaka da shi yanzu nazifi ne uwarsu shine ubansu su kuma koyo nazifi ya faɗi ya mutu sun zama magadansa kin ga kuwa sun fi ƙarfin ki ci musu mutunci ba marayu ba ne ba kuma 'ya'yan kishiya ba ne ba kuma 'ya'yan tsintattu ba ne ko da kika ganki matar gida ba wai ki aka bawa su ba mai gidan aka bawa don haka ki tsaya iya matsayinki ni dai take-taken nasu da na lura yasa na ja bakina ban ce kanzil ba Don haƙurin ma idan na bayar zai iya zama wata rigima, Ƙarshe ma ƙanan nasu ya dawo su haɗa masa ƙarya da gaskiya, shi ma ya juye min nasa rashin mutunci. Yaran suka tashi daga inda suke, suka bi bayan budurwar da yayi ta sa ta kwashe abincin ta kai musu kan dining. Can suka ci gaba da cin abincinsu, yayin da su kuma suka koma sama don ƙarasa gyaran ɗaki Ni tun da na yi komawa ta ɗaki ban ƙara fitowa ba. Ina jin duk wani kai komo da suke yi ba wasu yawa gare su ba amma yadda yadda ka san masu jeran kawo amarya duk sun cika gida da hayaniya. Ƙur'ani na ɗauka ina karantawa domin shi kaɗai ne zai mantar da ni daga babinsu. Sai bayan sallar la'asar na da jin motsinsu a sannan ne na fito na lura da sun tafi tafiyar da ko arzikin sallama ban samu ba. Ɗakin yaran na buɗe na leƙa Zone na gansu kan gado ɗaya suna kallo. Atika ta yi murmushin gadon nawa, ita kuwa ɗaya ta haɗe rai tana juyar da fuska gefe. Na ƙarasa wajensu. Ɗakin nasu ya yi kyau, gadon yara ne guda biyu kowace da nata. Sai durowar kayi su kowace da nata. Ɗakin ya burge ni sosai kam, don dama in ta ɓangaren gyaran gayu ne an ta Aisha ba daga nan ba, zama na cikinsu ina ta hira wanda har sai da Romana ta saki ranta. Dama ita ce mai bakin magana. Na kuma aka shiga bani labarin ƙawayensu na makaranta da malamansu mai sa su kamun kunne. Har tana faɗa min tunda sun dawo nan ga makarantar da zan ce yayi karami ya saka su. A haka Hubbi ya dawo ya same mu. A nurin fuskarsa kaɗai ya shaida min yana cike da tsananin farin ciki, sai na ji tausayinsa duk ya kama ni. Ya kenan yau a ce, ɗansa ne nan na cikin sa. Hannuna na kai saman cikina ina rufe idanuwa na tare da roƙon Allah ya azurta ni da haihuwa kafin mutuwa. Cikin farin cikinsa da ya kasa ɓoyewa, abin da ya siyo musu ya ba su, suna ta murna, sai murna suke ta yi. sai ya ɗauko ya kira, yaya yana ƙara yi musu godiya da alkhairi gare su. an ta isha ma ya kira ta daga baya ya tambaye yaran sun ci aminci suka ce eh ya ce to su taso su je ɗakinsa. A tare muka fito gaba ɗayanmu. mu. muka bi shi. Haka na ci albarkacin yaran walwalarsa gare ni ta dawo muka yi ta hira kamar ba shi ba. Da ya canza 'yan kwanakin nan bini bini ya tambaye ni me ya kamata a siya wa yaran. ne dai abin da na fara cewa shine a kai su makaranta da wuri gudun kar a yi musu nisa a karatunsu. Bayan 'yan kwanaki da safe na fito wanka, tursu na yi ganin Hubbi ya shigo ɗakin wanda rabansa da ɗakina har na manta. Kallonsa na tsayayi wanda shi ma yake bi na da kallo. Da yake da tun zuwan sa'adika ya ɗan sauko tsoronsa ya ragu a raina. Muryata a hankali na ce ina kwana. Ciki ya ƙaraso yana zama bakin gado. Kin tashi lafiya? Lafiya ƙalau. Mun je ɗakin ai na tarar baka tashi ba. Na ɗauki ɗari biyu a walet na ba wa suruma na kuɗin makaranta. Na ƙarasa gaban madubi na ɗauko takarda ƙarama na miƙa masa. Ina daɗa cewa jiya aka ba su a makaranta wai sun manta ba su baka ba. Ya kalli takardar yana cewa ta mece ce, ban duba ba, karɓa ya duba ya ajiye sai kuma yake shingiɗa da ganai yana danna wayarsa. Ni dai tun fitowata daga wanka nake jin tasirin kallonsa na shiga jikina. Tun da aka ba mu yaran nan, na ga ya dawo hayyacinsa, kuma alamu sun nuna Mun ya gaji da ƙauracewa junanmu, so yake kasance da ni, sai dai ni ɗin ma na ba sa dama ko fuska. Don ko jiya da na ga take-takensa a gwiwa yake, na gudo ɗaki. Mijinki ne yake bibiyar matan banza a waje, ko kuma wata ce a waje take so ta kwace miki mijinki, ko kuma baƙar ya gare ki mai biye-biye. Uwar miji ce matsalar ki, ko kuma dangin miji. Idan kina fama da waɗannan matsalolin, wannan maganar taki ce. Na zo muku da wani sirri na mallaka mai taken raƙumi da akala. Sunansa kaɗai ya isa ya fallasa miki sirrikan da ke cikinsa. Idan har kin san mijinki yana fita ya nemi matan waje, ko kuma wata ce ta ɗauke wa mijinki hankali, to ki yi amfani da wannan raƙumi da akala. Yanda kika tsani mutuwa, haka mijinki zai ji ya tsani ko da jin labarin zina ma balle aikata ta haka zalika ba kowane namiji ba ne don yana kula mata yana aikata zina ba to ko da a ce kula-kulan matan yake tika yi amfani da wannan raƙumi da akalan zai ji hankalinsa gaba ɗaya ya dawo kanki ke matarsa ta gida idan ma baƙar kishi ya gare ki tana ki sakat ke da mai gidanki kika yi amfani da wannan raƙumi da akalan to ko bokanya ce ta haife ta sai ta ganki ta kyale ke da mai gidanki ina kuma macen da saurayinta ya yaudare ta bayan ya santa ya mace ya juya mata baya to ki yi amfani da wannan raƙumi da akalan ki sha mamaki ina kuma macen da dangin miji ko uwar miji ta hana ta sakat ita da mai gidanta ki yi amfani da wannan raƙumi da akalan shi ne maganin matsalarki. Idan har kina fuskantar wulaƙanci, cin mutunci, barazana a cikin gidan aurenki, ko kuma kina da wata matsala da kika kasa gane kanta ko kuma warware ta, ki yi amfani da raƙumi da akala. Insha Allahu zai warware miki duk wata matsalarki ta gidan aurenki. Idan kuma mijinki ne baya jin daɗin mu'amala da ke a ɓangaren kwanciyar aure, ki yi amfani da raƙumi da akala domin yana saukowa da mace ni'ima da kuma ɗumi sannan yana ƙara wa mace daɗi. Ga masu buƙatar sirrikan mallakokinmu iri daban-daban za su iya tuntuɓar mu domin muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya kama daga Niger, Amerika, Saudiya, Germany da dukkan sauran ƙasashen da ke faɗin duniya. sannan idan a Najeriya ma kike za ki iya yin odar maganinki domin ba kawo miki har inda kike idan kuma a garin Kano kike za ki iya garzayowa zuwa shagona domin ganawa da ni kai tsaye ga masu buƙatar magungunanmu za su iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara wato one. 42 80 ko kuma 070 68 55 8096 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida sannan kar ku manta muna kitso lalle make gyaran amarya ciki da waje gyaran nijego, gyaran jiki, gyaran fuska. Ga masu buƙatar a koya musu dukkan waɗannan abubuwan su ma muna koyarwa, ƙofa a buɗe take. Ga mutanen Maiduguri za su iya tuntuɓar yaron gasu domin samun magungunansu. Ga mutanen Fataskun kuma za su iya tuntuɓar Abbas da ke bakin kasuwa domin samun magungunansu.